zargin alluhu da goyon bayan Rahama Sadau da irin shigar da ta yi. da rama Sadau ta wallafa hoton da ya janyo cece kuce a shafukanta inda masoya da masu bibiyanta da ma abokan sana'arta suna Allah wadai inda wasu suna tsine mata. shigar tata ya janyo wa annabi sallallahu alaihi wasallam adanci sai dai jaruman ta ce ba za ta taba yi abin da zai taba darajan annabi ba har ma ta yi bidiyon cike da kuka tana neman gafara da kuma nadama da abin da ta yi. dai shine sanadiyar shigar ta harkan fim inda ya fara saka ta a fim mai suna gani ga wani hakan kuma jarumin kuma darekta bai ce komai ba kan shigar da ta yi ko da yake sanannen abu ne yadda Ali Nuhu baya yawan magana akan abubuwan da ke faru a masana'antar Aliyu A. Gora wadda tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood kuma ɗan jarida. Ya wallafa wani rubutu ne a shafinsa na Facebook yana kalubalantan Alinuhu Ubangidan Rahma Sadau ko yana goyin bayanta ne da irin shigar da ta yi kasancewar bai ce komai ba kamar yadda ya wallafa yana cewa yana cewa ban ji ubangidan rahama sadau ya ce wani abu ba ko yana goyon bayanta ne Shi kuma Ali Nuhu ya wallafa a shafinsa na Instagram yana cewa ya Allah ka samu cika da imani ka samu nisanci duk wani abin da zai zama sanadiyar janyo mana fushinka Allah ka shirye mu da duk wani wadda yake niyyar shiruwa ka hane mu da taurin kai izza da jin babu wadda ya isa ya faɗa mana muji ya Allah ka ba mu ikon fahimtar nasiha ko daga bakin mu da muka haifa balle abokan zama magabata da abokan sana'a da ma masoya na gasken albarkacin shafiyayyen halitta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yadda ka raba mu da iyayenmu lafiya ka sa mu gama da duniya lafiya mu zama abin kwatance na gari. Salamu um, ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru uh, kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce abu ya taso a kan hoton da na saka kuma abun ba mai daɗi ba ne kuma duk wanda ya sani yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin na har cikin zuciyata ba ba kuma da niyyar ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ya faru ba Asali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya mun cewa ga abin da yake faruwa ni musulma ce iyaye na musulmai ne na gaba ɗaya musulmai ne ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya yi wannan furcin a ƙasan hotona. duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmi so mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci sai kuma kaddara ta fada a kan hotuna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a faransa duk wanda yake bina zai gani ni ba mahaukaciya ba ne bani da dalilin da zai sa in yi supporting ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a kasan hoto ne amma dai kaddara ya riga fata duk ma dai abin da ya faru ya faru ne a dalili na ina mai bawa daukashin al'umma hakuri wannan abin ya fi mun ciwo fiye da komai ya fi mun ciwo fiye da kowa don allah a yi haƙuri allah ya kare mi haƙuri mu dinga yi wa juna adalci don allah na gode wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya ina ba wa daukashin hausawa abokan aiki na da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri akan abin da ya faru kuma in allah ya yarda hakan ba za ta taɓa faruwa ba ba zai sake faruwa ba in allah ya yarda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi ma al'ummar ah, musulmai barka da warhaka kuma ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara ba wa al'ummar musulmi a haƙuri a kan wata 'yarmu da ta jawo aka yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba mu ji daɗi ba ba mu ji daɗi ba kuma a duk wanda aka taba annabi dole ya fito ya nuna cewa an taba shi wannan yarinyar ba tun yanzu take jawo wani masifa da bala'i a cikin wannan masana'antar ba mutane al'umma ku gane cewa ita wani iskanci ne ta ɗauko ta ɗora ma kanta wanda inda ba ta shigo masana'antar ba wallahi ba wanda ya santa wallahi ba za ta yi ba ta shigo wannan masana'antar ne ta shiga cikin rigar masana'antar kano domin dama ta rinka nuna tsareci ta rinka iskanci da yadda ta ga dama to mu gaskiya ba za mu yadda da haka ba ina ƙara ba ku haƙuri al'umma musulmai sannan muna tabbatar muku da cewa ba za mu yadda da wannan iskancin nata ba kuma wallahi tallahi duk wata mawar take da niyya yin irin wa'annan abubuwan to wallahi ta kuka da kanta wallahi kowace ce ta kuka da kanta na rantsi da girman Allah sai mun ɗauki mataki akan kowace yar iska duk wata wadda take tunanin ita yar iska ce to mu bindin akuya ne wallahi tallahi wannan iskancin banza ne iskancin wafi me kike nema eh me kike nema Allah ya ta ki ki watsa kanki eh kuma sannan ina so in kira ga iyayen Rahma Sado da ƴan uwanta da duk ma wanda take tare da shi Allah zai tambaye ku ranar tashi alkiyama me yar ku ta yi eh da baban Rahma Sado da maman Rahma Sado Allah zai tambaye ku me yar ku ta yi idan tana samu kuɗi tana kawo muku ne shi yasa ba ku iya mata magana to ku sani cewa Allah zai tambaye ku wallahi Allah sai ya kama ku sai ya matsa ku sai Allah ya muku azaba akan abinda yar ku take yi kannanta da suke mata da yan uwanta maza billahi sai Allah ya tambaye ku idan maza ku ne gaya mata gaskiya ku gaya mata gaskiya dan ta wuce a gaya mata gaskiya ba kowace ce duk iskancin da take ji ba ta wuce a gaya mata gaskiya ba sannan zan yi kira ga shugabannin masana'antar fim ya kamata wannan maganar ya kamata ku ja layi a kanta duk wata yarinya da za ta take cikin masana'antar fim ku kira ta ku zauna da ita ku gaya mata cewa ga abin da ya kamata ta ga abin da ya kamata ta yi ba daidai ba saboda kyalasin da ake shi za su ke wannan iskancin wani wace irin rayuwa ce ya ko ba za ko bata jawo batanci ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ke a rayuwarki ke a tunaninki kin yi makanki adalci ki fito tsarara kina nuna cewa ke tsareci ne uban wa zaki burge duk wanda ke tunan zaki burge ba burge su zaki ba kuma haka zaki kare ki zo ki ba wanda zai aure ki ya ake yake tunanin wa zai zai aure kina wannan iskancin eh to bari ki jin miki billahi allazi la ilaha illa huwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa faman amal misqala zarratin khairan yara wa man amal misqala zarratin sharran yara duk abin da mutum ya aikata komai ya yake na shari wallahi sai ya ganshi sannan duk abin da mutum ya aikata ko yake na alkhairi wallahi sai ya ganshi Numa ba mu ce ba mu aikata laifi ba amma menene za ka yi aikin da za ka bayyana za ka yi aikin laifi wanda za ki bayyana shi ba daidai ba ne ba so yake Allah baki goya ki so a rinka yi ko me yake so a miki uban me yake so a miki to don uwarki don ubanki ki je ki ci gaba duk abin da zaki amma muna so mu san muke cewa mu muna doka kuma muna da oda muna da kuma inda zamu ja layi baki sai ki kare mana wannan iskancin ba ki ringa jawo mana masifa da bala'i kina jawo mana zagi a gari mu ba mu aikata ba kuma ki rika mana masifa ki shiga taitayen ki na rantsi da girman Allah ki shiga ki shiga hankalin ki rahama sadau maukace banza maukace wofi a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh um, ba da dogon magana ba ina so in yi magana ne akan wanda wata ta yi postin hotonta uh, kusan in ce tsirara-tsirara har wani ya ci mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina son yi magana ne lokacin maji tsoron Allah jama'a lokacin da Amina Amal ta wani hutu ta sa a page ɗinta ana ta zagi waye oke saboda ita ba ta da gata ba ta da ranar da za ta yi maku ba ta da ranar da za ta yi amma yanzu kowa ya yi shiru an taba annabi amma kowa ya yi shiru na yi mamakin wannan abu wallahi sai mutane kalilan daga cikinmu ne yasa suka yi magana mutane kalilan ah wai haka za mu da goma kai jama'a kai annabu ne fa kai na ha